a yau aka soma jarabawar birebe a duk faɗin ƙasa ɗalibai sama da tara ne da suka hada da 'yan mata dubu hamsin da uku ke ɗauka wannan jarabawa a cikin cibiyoyi biyar a nan yamai musamman a cibiyar jarabawa ta mai lamba sha takwas da ke sai isla zare an bayyana cewa kuma yawa kana kamar yadda ake bukata ga dai shugaban cibiyar abdu lawali alhamdulillahi musa wanda suke kula da yara a cikin kila sun zo yaran kan kansu sun zo ba a ce ba a rasa wani dan abun miskila kaɗan mai wanda baya hana komi wajen gaugawa akwai wanda suka zo mana babu convocation shi kuma wannan yaro in bai da convocation ba ya shiga ba amma da muka ce musu to za su shiga su yi yau da sahi amma da maraice wanda bai zo da convocation kin shi ba ba zai shiga ba to idan an ce jarabawa ana fargabar sata an ɗauki matakai a game da haka bana akwai halsiya da take tanya mu ministar ta rakka mishi dan saboda su shaida in ko examen kinan an yi shi tsakani da Allah ko an yi shi ba tare da maskila ba sun faɗakar ba ansanyan sun faɗakar da dukkan jama'a bancin wannan kuma ka san gwamnati kan kanta akwai kundi musamman na wanda ake rafka wanda ya zamanto ya yi sata ko wani abu wajen jaraba to wannan kundin an karanta ma musa sun san da shi su kuma dalibai. bana ma sai aka ce ma sai an tura ma shugabannin lakol kowane ya shaida ma yaro wannan faradakin in aka kama mutum ga yadda hukunci ya kasance a nasu bangare ɗaliban da ke ɗauka jarabawar na ganin cewa abubuwan da aka tambaye su da farko sun yi sauki atikatu saidu da adam abdu hassan suna ɗaukar jarabawa ne a cibiyar cs lazare vraiment nous n'avons pas rencontré des difficultés. A gaskiya ba mu ci karo da matsaloli ba, an ba mu jarabawa a fannin redaction da dai sauransu inda aka ce mu bayar da labari akan waɗansu salloli na ƙasa musamman sallan ma'aikata da sallan samun aikin kai da kuma sallan lokacin da ƙasar Nijar ta samu zama jamhuriya. Sai na zaɓi lamba ta biyu a cikin waɗannan saboda na fi samun ƙwarewa a kai. Ina tunanin zan samu kyakkyawan maki. A gaskiya na ga abun yana da matuƙar mahimmanci muhimmanci abubuwan da aka kawo mana ba su da wahalar gaske musamman redaction kuma muna fatan za a ci gaba da kawo muna kamar haka muna fatan samun sa'a da rabo wakilanmu na jihohin maraɗi talibiri tawa da kuma zandar sun bayyana cewa jarabawa ta gudana ba tare da wasu matsaloli ba muna tuna muku da cewa kungiyoyin malaman makaranta wato sun yi kira da aka cewa wannan jarabawar